وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu Fani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwani mijari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin sura ta hamsin da shida a cikin jerin gwanan surorin alkur'ani ita ce suratul waqi'a a majalisinmu da darasinmu na tafsirin mako wannan shine majalisi na ɗari biyu da shida. mun kwana a makon da ya shuɗe akan aya ta uku yau da izinin Allah za mu tashi a kan ƙaya ta hudu inda Allah ce iza rujjatil ardu rajja أعوذ بسم الله الرحمن إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنت أصحاب المشأمة ما subhanahu wa ta'ala yana bayani akan halayyar da bayinsa za su kasance ranar tashin alkiyama a cikin bayin Allah akwai wanda a duniya ɗaukakakku ne manyan mutane ne amma a lahira za su zama ƙananan mutane a duniya akwai wa'anda kaskantattun mutane ne a idan mutane amma a lahira manya-manyan mutane ne a wurin Allah a duniya akwai mutanen da manya ne a duniya kuma manya ne a lahira su ne an annabawa manya ne a duniya kuma manya ne a lahira kuma waɗanda baina-baina su ba manya ba su ba kuma ƙanana ba dalili ayyukansu kyawawa ya zo daidai da munana sai a sa su a araf a sanya su su yi wata ibada ta alkhaufuwar raja shi ne tsoron azabar Allah da kuma kwaɗayin ni'imar Allah wannan wuri da ake kira al'araf wuri ne tsakanin wuta da aljanna Allah zai basu a wurin saboda a horar da su wanda ƙarshensu ne aljanna za su kasance in sun kalli 'yan wuta saboda halin da 'yan wuta suke ciki sai hankalinsu ya tashi sai su ce rabbana la ta ja'alna ma'al ƙaunin zalimin ya ubangiji kada ka sanya mu tare da mutanen da suke azzalumai saboda sun kalli wuta sun ga irin azabar da ɗan wuta ke sha idan sun ga 'yan aljanna suna jin daɗi sai su koma suna burin Allah ya shigar da su wannan gabar wanda wasu daga cikin malamai ma suka ce dalilin da ya sa aka sanya wa'annan al'arafu daga cikin ma'anarsa suka ce mutane ne waɗanda suka je jihadi suka kashe su a wurin jihadi sun samu shahada amma sun baro gida ba tare da izinin iyayensu ba babanninsu Hukumar cewa sun saba wa iyayensu ba tare da sun nemi izini iyayensu su yassare musu kuma su amince musu su tafi yakin ba Ga shi sun samu shahada amma uququl walidain ya hana su samun shiga aljanna sai a ajiye su a wannan wuri a horar da su a rikita su su dinga tsoron azabar Allah suna kwaɗayin aljanna daga ƙarshe kuma sai Allah shigar da su aljanna to shine Allah ya ce khafidatur rafi'a akwai wa'anda suke kaskantattu ne amma Allah ya ɗaukaka su a lahira bi ma'ana a duniya ƙananan mutane ne amma a lahira manya-manyan mutane ne shi. akwai kuma wa'anda ƙanana ne a duniya kuma ƙanana ne a lahira Allah ka kiyashe mu akwai kuma wa'anda suke manya ne a duniya kuma manya ne a lahira Allah ka sa mana cikinsu sai ce iza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iza rujjatil ardu idan an girgiza ƙasa shine iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa akrajatil ardu asqalaha ƙasa ta fitar da nauyin da ke cikinta shine ni da kai muke kwanci a wannan lokacin kowa zai fito muminai idan sun fito za su tadda kiyama a gabansu za su ce haza ma wa'adanar rahmanu wa sadakal mursalun wannan yinin shine wanda ubangiji mai rahama ya mana alkawalinsa kuma annabawa manzanni sun yi gaskiya sun ce akwai ranar to ga ta nan muna kallanta amma ne kafirai da fasikai da fajirai da munafukai da mushirikai? rana ce ta nadama rana ce ta asara gare su shine wa yau mai adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سبب حكى إمام ابن كثير يجي أي حركت تحريكا فاحتزت واضطربت بطولها وعرضها فسا أكا موت أتموت أوا أكا جرجزا تجرجزا tsawonta da faɗinta duka Allah ya girgiza wannan maganar maganar da abdullahi ɗan abbas da mujahid bin jabar da kadada bin da'ama as-saddusi suka faɗi a kanta cewa iza rujjatil abu rajja ai zulzilat zilzalan an girgiza ta girgizawa kamar yadda an rabiu bin anas yake cewa ana motsa ta kamar yadda ake motsa sabon abu a girgiza shi a ciki wannan rana shine Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgizan ranan tashin alkiyama wato abu ne mai girma me yasa yawman na shi ba? yini ne wanda yake sa jariri yayi furfura saboda bala'in yinin jaririn da maman shi za ta sa hannu a cikin al'aurarsa al'aurarta saboda tana jin cikin ta ya mata nauyi ta mutu da ciki za ta sa ta zaro shi Bata san mata zaro shi ba yana fitowa saboda bala'in ranar dukan shi kanshi sai koma sai koma furfura saboda bala'in wannan ranar Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani a wannan rana wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai girgiza ƙasa girgizawa komai da ke ciki za ta amayo za ta fito duk mutanen da ke ciki tun daga zamanin annabi adam zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙarshen duniya kowa zai fito kuma tsirara ba kaciya ba riga ba riga ba takalmi haka mutane za su fito da loba wannan magana ta yi wa nana aishatu girma ta ce ya ma'aikin Allah maza da mata a fili ɗaya irin tana imajinin kuma ka ce tsirara sai manzan Allah ce mata bala'in da ke ciki mutum ma baya sanin namiji ne a gefensa ko mace ga irin wannan musibar ka tambayi yan ƙauyukan nan da kidnappers da 'yan daɗi bindiga suka shiga irin halin da suke shiga ba ka sanin waye ke ka saboda yanzu kana kokarin mai surviving ne ko kuma ka tambayi sojoji da aka yi ambushin ɗinsu irin boko haram da makamantan haka idan suka yi ambushin ɗinsu ka tambaye shi yana ma sanin waye ke kusa da shi lokacin kowa yana kokarin surviving ne sai wanda Allah ya kubutar yake kubutarwa a ranar da kowane annabi yana cewa nafsi nafsi ni ma ta kaina annabin Allah number one citizen a gaban Allah a cikin al'ummansa amma yana cewa shi ta kansa yake shi ta kansa yake to ina iri na ko irinka balle wani har ya rudar da kai ya ce maka wai in an tambaye ka gobe kiyama ka zo zai tsaya maka a gaban Allah annabawan Allah wanda su suka fi kowa daraja a gaban Allah suna cewa ta kansu suke yi to ina gare ni ina gare ka kuma kowane annaba za a zo wurinsa neman ceto amma kowa yana cewa in mm, mm, wannan abin ya fi ƙarfi na to balle wani mutum da bai kai annaba daraja a wurin Allah ba har ya ce maka wai shi zai sace ku ya sa ku a aljihu dubu saba'in so dubu saba'in sannan ya shigar da ku aljanna ma wai Allah ma bai sani ba don Allah wannan ai yayi magana kai ka san wannan mai magana ya kamata a kai shi da katiri dan yi kama da mahaukaci bal mahaukacin ma ya fi shi saboda kai ka san cewa lallai wannan bai san abin da yake yi ba kamar yadda wani malami yake ba da labari a sudan yake cewa likitoci ne suka je psychiatric ana tafiya da sai suka ga mutane guda biyu ɗaya daga cikin mahaukata yana cewa ana rasulullah la kadhib yana shi annabin Allah ne ba ƙarya bane mawakaci ne ba sai ɗan ya ce an ta kazzab kai makaryaci ne sai suka fara fada duka mahaukata ne guda biyu suna zuwa kan wa'annan mahaukatan tunda suna fada sai aka ana raba su kai ne hada ku fada sai ce shi wannan ya ce shi annabin Allah ne ni kuma na ce ƙarya ne sai ce to kai me yasa ka ce ƙarya ne sai ce ana ma arsaltu ni ban aike shi ba kaga shi wancan ya ce shi annabi ne shi kuma wannan ya ce shi waye shi Allah ne to in ba mahaukata ba to ai ba wanda zai faɗi irin wannan magana shi ne ce sai muka fada cikin bala'i ɗaya ya ce shi annabi ne ɗaya kuma ya fi annabi shi ya ma ce shi Allah ne ma tun da shi bai aike shi ba kaga duk wanda zai gaya ma irin wannan kasancewa kwakwalwarsa tana da matsala annabawan Allah suna cewa ta kansu suke yi balle dan adam wanda bai ma san makomarsa a wurin Allah ba Allah ka shirye da mu Allah madaukaki sai ya ce wa busatil jibalu bassa sai aka nike duwatsu nikewa wani zai ce ina kilmanjaro ina mountain everest shine Allah ce wa yas'alunaka 'anil jibal suna tambayanka dangane da manya-manyan guma-guman wa'annan duwatsun faqul yansifuha rabbi nasfa ka gaya musu ubangiji na zai nike su nikewa fa yadharuha qa'an safsafa duk zai nike su su koma kamar an nike wato abu mai girma aka nike shi ya koma ƙasa la tara fiha iwajan wala amsa aka ganin wani karkata a ciki ya nike ya koma murus ƙasa sai ne Allah ce yau ma yattabi'una da'iya ranan da ni da kai ni da mu za mu dinga bin mai kira la'i wajara ba mu isa mu karkace kiran nan ba wato kafafuwanmu sun zama inbuild kawai ranar tafiya suke yi kai kanka baka san inda kafanka zai kai ka ba ka san bala'i yayi bala'i kawai kafarka ne ce ke tafiya amma baka san ina kafarka zai kai ka ba saboda bala'i shine Allah madaukaki yace yawma yattabi'una ad-da'iya la'i wajala wa khashi'atil aswatu lirrahman sautin mutane ya shiga cikin tsoro fala tasma'u illa hamsa a ranan baka jin komai sai tafin kafan mutane na tafiya tap tap tap tap kawai tap tap tap kawai ake yi ba wanda ya san inda za shi ga bala'i iya bala'i Allah ya matso da rana gab da kasan kanmu shine hadisin Abu Huraira yake cewa kamilin kamar nil nil a larabci yana ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan karan tozali ɗan ƙaramin karan na ana ce mai nil sannan kuma mil ɗaya na tafiya shi ma ana ce mai mil to sai ce na kasa ganewa wanne manzan Allah ke nufi shin ana matso da ranan kusa da kanmu daidai karan tozali ne ko kuwa ana matso da ranan kusa da kanmu mil ɗaya ai mil ɗaya ma alama ce ta kusancin rana ko mutane za su yi zufa iya zufa zufar ta zinga shiga ƙasa ta shiga ƙasa har sai ta ɗago sama kamar yadda Allah ce falƙazal ma'u ala amrin ƙudir haka ruwan zufar ka zai dinga zubowa zai dinga zubowa har sai ya jika ƙasa ta gama shiga har ƙasan ƙasan ƙasa ta dinga ɗagowa ta dinga ɗagowa sai ta tsaya daidai iya saɓan allanka in saɓan allanka bai wuce iya idan sahu ba to sai gumin kai tsaya daidai iya sahunka idan sahunka wanda kuma zunubinsa ya wuce wurin ya ɗara ya kai ƙauri to haka guminsa zai tsaya iya ƙaurinsa wanda zunubinsa ya wuce nan sai da ya kai daidai cibiyarsa to haka zunubinsa zai kai cibiyarsa to guminsa haka zai tsaya daidai cibiya akwai wanda nashi zai tsaya daidai kirjinsa akwai wanda nashi zai tsaya wuyansa akwai wanda zai tsaya daidai haɓarsa akwai wanda nashi zai tsaya a daidai labbansa akwai wanda zai tsaya karan hancinsa akwai wanda zai tsaya daidai idansa akwai kuma wanda nasa zai lullube shi ga baki ɗaya na cikin gumin ne ya nitsa cikin guminsa saboda bala'in saɓan allansa kuma ranar kowa a cikin munin zai yi dakon saɓan allansa kana fitowa daga kabarinka gashi nan wa yahmiluna awzarahum kamilatan yawmal qiyama kowa zai dauki zunubinsa cike ranar tashin alkiyama in ka batar da wani to haddana shi za a lafta maka kuma in kai ne dalilin bacewan wani to haddana shi za a lafta maka dauka kana da kwansa wani zai dauka kaman bansirin na Allah ka sa muna cikin su wani zai dauka kaman wannan tafsirin Allah ka sa mana cikinsu wani zai ɗauka kaman wannan teburin ai da sauki dai ko to wani zai ɗauka kamar masallacin nan shi ma dai da sauki wani zai ɗauka kamar kaduna wani zai ɗauka kamar najeriya wani zai ɗauka kaman najeriya ghana togo niger gwargwadon iya saɓan allon mutum kafasitinsa kenan ko iya kafasitin saɓan allonka iya kafasitin ɗaukanka da za ka yi ranar wanda ya ci filin mutane iya filin da ya ci iya yadda za a ɗauko mai daga saman duniya har zuwa ƙasa ta bakwai haka za a mai dakonsa a ranar shi zai ɗauka a ranar kan ma ka yi tambaya yaya zai ɗauka ka jira an je za ka ga da za a ɗauka don ba wani misali da za a makaman za Allah ya faɗi kuma wallahi sai mutum ya ɗauka Allah ka ba mu ikon kamewa daga abin da zai sa ka yi fushi da mu har mu saba maka to wannan rana shine Allah subhanahu wata'ala yace za a yi rugurugu da duwatsu dukkansu za su narke shine Allah ce duwatsun za su koma kasiban mahila yanda kaga kankara ba yana narkewa ban an aje shi can can har sai koma ne ya zama ruwa ruwan ma ya shanye ko ba komai to haka duwatsu za su zama duk manya-manyan duwatsun nan kilimanjaro da mountain everest da kake gani duka za su koma flat za su koma kamar kasa ba ka ganin wani karkacewa a jikinsu duk sun narke sun zama wato kasa saboda bala'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da doka shi ne kalla iza dukkatil ɓaunu dakkan dakka Allah ce ahir aha idan aka nike ƙasa nikewa za a nike ta bayan an gama niƙe kuma a zo a nannaɗe ta yadda ake nannaɗe taburma aka za a ninniɗe ta Allah ce yau matu baddalul aub ghairar aubi wata ranar da za a canza wannan ƙasar da nake kai kai ma kake a kai a kawo wata ƙasar da ba ita ba wasu mawat ƙasar mai ma haka duk za su tsage sama ta farko ta tsage ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai haka duka za su zubo ne wa yau mata as-sama'u bil ghamami wa nuzila mala'ika malaikatu ranan da sama za ta tsage da gajimarin da ke cikin ta duk za su tsage kuma za a sauke mala'iku saukarwa shine waji'a yawma idin bi jahannam ranan da za a zo da wutar jahannama Yau idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a ranan dan adam zai wa'asu a ranan dan adam zai dawo hayyacinsa sai Allah ce asha wannan wa'azin ba za ta yi amfani ba dan ranan girban aiki ne ba ranan dashi bane ranan dashi kana da dama ka dasa ne kyau ko amma ranan girba babu sai abin da ka dasa saboda ka abin da ka dasa shi za ka gani a wannan ranar duk abin da ka dasa mai kyau za ka gansa in ma mara kyau ne a ranan za ka gansa Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa wa ɗan adam shi ne Allah ce fakanat haba'an mumbatta duwatsu za ta zama kaman kura abin kakkaɗewa duwatsu a wannan ranar za ka ga duk girmansa in aka niƙe shi zai koma flat in ka daga ƙasa haka ai iska zai duko to aka duwatsun za su koma kaga duniya za ta koma flat ba kowa yanzu kowa na kallon na gabansa kaga wani waje akwai tudu wani waje akwai gangara to za a nannaɗe duniyar gaba ki ɗayanta kamar ƙasa to ne sai hadisin imamul al-bukhari da muslim na na sai ta yi wa manzan Allah tambaya aina kunun nas yawma irin to a wannan ranar ina mutane tun da Allah ce za a nan da kasar to an tashi nan da suna ina sai manzo Allah ce fawqal jisir ala matni jahannam suna kan wani gada a saman wutan jahannama dukkan mu nan haka za a daura mu a wurin lokacin da za a nannade duniya sai a dauke mu akan wato gada a saman wutan jahannama za a ajiye mu sannan sai a nannade kasar gabaki daya sannan sai a shimfida sabuwar kasa kasar da ba taɓa sabawa Allah a cikinta ba kasar da ba a yi zina ba kasar da ba a yi shirka ba kasar da ba a yi zalunci ba kasar da ba a yi duk wani hanya ko kuma harka ta kamuya-muya ta zalunci da keta ba ba a yi ta ba a nan ne za a yi mana hisabi kasar da ba taɓa sabawa Allah a kanta ba wancan an riga an yi an zubar da jini an cutar da mutane an yi kashe-kashe an yi duk wani harka na zalunci da shirka da baɗala to a ƙasar za a kwashe ta za a yi mana hisari a ƙasar da ba a taɓa saɓawa Allah ba saboda yanzu sakamako ne za a yi shi ne fariƙun fil ko fariƙun fil wasu 'yan aljanna Allah ka samu cikinsu wasu kuma 'yan wuta Allah ka kiyashe mu to a wannan rana rana ce wacce kowa zai yi nadama wallahi duk aikin alkhairinka wallahi a ranar sai kayi nadama duk irin ibadar da kai a duniya wallahi a ranar sai kayi nadama nadama ita ce da ka sani da yi fiye da haka wannan fa mutumin kirki ake magana babu wani mutum in je mutumin kirki ne wallahi sai yayi nadama a ranar nadamar shine da ya san haka da yayi abin da ya haka da ya san haka al'amarin yake da ya yi abin da ya fakato, ina ga mutumin banza ina ga mutumin banza wannan mutumin kirki ne ba yana nadamar da ya sani da ya yi ayyuka na alkhairi fiye da wanda ya yi a duniya saboda rana ce ta sakamako kuma ba a taba baka dama ka koma duniya daman a duniya kake da damar da za ka gyara a duniya kake da damar da za ka gyara da a duniya ce kake da damar da za ka gyara shi ma kafin ka mutu in ka mutu shi kenan shi sa a wannan rana Allah ya ce wa kuntum azwajan talata a wannan ranan za ku kasance wato nau'i guda uku akwai 'yan aljanna akwai muminai akwai musulmai sannan kuma akwai mutanen banza to wannan sunfi guda uku a ranan za ku kasance a wannan sunfin Imana mutane za su kasance sunfi guda uku akwai wa'anda suna daman al'arshin ubangiji su ne suka fito a ɓangaren daman annabi adam kuma za su karɓi littattafansu ta hannun dama wannan ita ce maganar da imamu suddi ya faɗi jamhurin mutane kuma su ne 'yan aljanna akwai kuma 'yan ɓangaren hagu wanda za su tsaya a hagun al'arshin ubangiji su ne wa'anda aka ɗantalo su daga gefen hagun annabi adam su ne wanda za a ba su littattafansu ta hagu 'yan wuta da kafirai da mushirikai da masu saban Allah daga cikin musulmai Allah ka kiyashe mu akwai kuma waɗanda sun riga sun wuce sun zarce tunanin mutane su ne annabawa da shahidai da siddiƙai da kuma mutanen kirki su ne salihai su sun riga sun sun yi wa mutane ɗin kau yadda kake a duniya in ka ɗaga kai kana kallon tauraro a sama to haka wasu a suka maka tazararka da su sun maka bincin kau saboda ne saboda ayyukansu na alkhairi ya fi ƙarfin kama hango su a lahira ganewa saboda darajar da suke da shi a gaban Allah kaga na farko su ne annabawa su ne yan first class yan gra na aljanna su ne suna cikin firdausul a'ala su ne suka yi kowa fintin kau kaga ai gra sai wane da wane wanda ya sha kudi ko kuma ko gra kala-kala ne ko akwai gra da sai wanda ya cika ya tumbatsa sannan zai iya zama wannan wurin ko to aljannan firdausi kenan ba kowa ba ne ba kowane karabiki ne zai shiga firdausi sai wanda suka kai kololuwa can ƙononuwa tare da annabawa kasan duk wanda aka ce yana kusa da annabi to ba karamin mutum bane manya ne to kaga wa'annan su ne wasabiquna sabiquna kenan su da wa'anda suka yi fice suka yi ko suka yi rige-rige suka wuce kowa a daraja saboda matsayin da suka samu a wurin Allah tun suna da rai Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah amma duk da haka ba su yi saduda a wajen neman aljanna ba saboda haka shine Allah ce wa kuntum azwajan talata a wannan ranar za ku kasance wato nau'i kashi uku an ce akwai hadari za mu takaita kan wannan gaba saboda yanayin ah, hadari insha Allah su wa ta'ala idan Allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu tashi wa kuntum azwajan salasa da ayoyin da suka zo a bayansa insha Allah subhanahu wata'ala a nan za mu dasa aya saboda yanayin hadari ba za mu ba da dama mu amsa tambayoyi ba sai sati mai zuwa insha Allah subhanahu wata'ala Allah muke roko ya karba mana abin da muka karanta daidai wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da rayuwarmu, Allah muna ka ta kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba yan uwanmu wanda suke cikin jarabawa a sauran wurare da kuma ƙauyuka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga sharrin bindiga da kuma kidnappers masu yin wannan harkan waɗanda Allah ya ƙaddara ma shirya a cikin ya Allah muna roƙon ka shiryar da su wanda kuma alƙalamin ka ya bushe a kansu ya Allah ka yi mana maganin su da abin da ya dace da su ya Allah ka kare duk wani musulmi daga sharrin su wanda suke karkashin hannayensu a yanzu Allah ka fi mu sani ka kawo musu mafita mu kuma ya Allah muna roƙonka ka haramta haɗuwarsu da mu har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada ya Allah waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu suke ƙarfafa musu ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka kare mu daga sharrin su kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka in a cikin mu suke ya Allah ka fi mu sanin kai mana maganin in kuma a wajen mu suke ya Allah ka fi mu sanin kai mana maganin in kuma waɗanda suke yi suna tattare da mu ne a ɓoye Allah ka fi mu sanin kai mana maganin ka jefa musu cutar lamisasa ya Allah ka haramta musu bacci kamar yadda suke kuntatawa al'umma ya Allah ka hana musu bacci irin baccin ashabul kafi ya Allah kada ka ba su bacci har abada ya Allah ka buɗe kwakwalansu ya Allah ka yi maganinsu ya Allah ka jefa musu cutar da ba za su gano inda suke a rayuwarsu ba har su ta zo musu musiba wanda Allah zai mana maganinsu ya Allah mana roƙonta. duk wanda yake neman wannan ƙasa tamu da wannan yanki namu arewa da fitina da sharri Allah kafi mu sanin sa ya Allah kai mana maganin sa ya Allah kafi mu sanin sa ya Allah kai mana maganin sa wa'annan fitintunin da muke fuskanta ya Allah zinuban mu ya jawo mana ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka busan mana da wa'annan fitintunu ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗaure ne iyalanmu da shi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon kallonmu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk